Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a wannan masallaci masjidus sahaba ko da yake wannan unguwa ta hayin ojo kamar yadda aka gabatar mun haɗu ne domin gabatar da muhazara wacce aka ba ta taken mahimmancin malamai a musulunci amma ni na gyara taken na bai da shi matsayin malamai a cikin musulunci domin mahimmancin yana fitowa ne a ƙarƙashin matsayinsu yau muna ranar sha bakwai ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam biyu kuma yau ashirin da tara ga watan biyar miladiya ɗaya. na kasa abin da zan yi magana a kansa insha Allah ta'ala zuwa gida biyar idan hali ya bada abu na farko suwaye malamai abu na biyu sosa daga cin alkur'ani mai girma waɗanda suke nuna mahimmancin malamai da kuma matsayinsu abu na uku sosa daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisansa waɗanda suke tabbatar da matsayin malamai da kuma darajarsu abu na hudu wasu daga cikin maganganu na magabata da kuma malaman da suka zo a bayansu suka bi su da kyautatawa a game da matsayi da daraja na malamai sannan abu na biyar insha Allah ta'ala haƙoƙin malamai akan al'umma wato menene ya kamata ko ya wajaba al'umma ta yi ma malamai muna rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kafin mu ci gaba al-imamu yana faɗin wata magana a cikin littafin sifatul mubin ala sharhi ala sharhi yana cewa innaman nasu bi shuyukhihim Fa'iza idza dhahaba fa ma'a al'aish shi kullum mutane suna rayuwa mai kyau ne tare da malamansu idan malamansu suka tsari ba su to da wa za a yi rayuwa al'imamu sahawi rahmatullahi alaihi ya yi wannan magana na buɗe da ita saboda mahimmancinta da kuma girmanta al'imamu sahawi yana cewa rayuwa tana tabbata ne tare da malamai idan babu malamai to da wa za a yi rayuwa kamar yadda na faɗi abu na farko waye malaman da ake magana kansu al'imamu Sufiyanu wani uyayna rahmatullahi alaihi dai daga cin malamai waɗanda suke ƙannin tabi'ai wato asma'u tabi'i yana faɗi yana cewa malamai sun kasu gida uku akwai alimin billahi yakhsha Allah ta'ala amma laysa bi alimin bi amrillah akwai alimin billahi alimin bi amrillah yakhsha Allah akwai fazaka al-alimul kamil wa amil wa alimun bi amrillah laysa bi alimin billahi la yakhsha Allah kazalika al-alimul fajir yace malamai sun kafi gida uku akwai malami na farko shine wanda ya san Allah ya san sunayen Allah ya san siffofinsa domin da su ne ake sanin Allah sannan kuma ya kasance yana tsoron Allah sannan kuma ya san hukunce-hukuncen Allah wannan shi ne cikakken malami malamin da ya san Allah yake jin tsoron Allah sannan kuma ya san hukunce-hukuncen Allah akwai na biyu malamin da ya san Allah amma kuma bai san hukunce-hukuncen Allah ba amma ya san Allah subhanahu ta'ala ya san sufufinsa kuma yana da tsoron Allah shi ne mataki na biyu sai mataki na uku malamin da bai san Allah ba sannan kuma bai san hukunce-hukuncen Allah ba ko kuma ya san hukunce-hukuncen Allah amma bai san Allah ba ba ya jin tsoron Allah sai ya ce fa zalika al-alimul fajir wannan shi ne malami lalatacci to a shedin farko su ne ake fatan malami ya zama a cikinsu ko dai ya zama cikakke ko kuma ya kasance ya san Allah yana jin tsoron Allah amma ba mai zurfi ba ne a sanin hukunce-hukuncen Allah shi ma wanda malami an samo irin wannan maganar kwatankwacinta daga babban tabi'i al-imam abu muslim al ne. shi ma ya ce malamai gida uku akwai malamin da an shafi ilmihi yana rayuwa a cikin iliminsa sannan wa shan nasu ma'ahu fihi sannan mutane kuma suna rayuwa tare da malamin a cikin ilimin malamin malamin farko ke akwai na biyu shi shine rajulun ashe fi ilmihi wa lam ya'sha ma'ahu a ahad malami ne yana da ilimi amma kuma baya karantar da kowa wancan da aka ce mutane na rayuwa tare da shi a cikin iliminsa shine yana tsaye yana karantar da su ya san yana aiki da iliminsa kuma sannan yana karantar da wasu shi kuma wannan yana da ilimin yana aiki da ilimin amma baya karantar da kowa sannan sai na ukunsu shi kuma shine mutumin da ya rayu yana da ilimin amma baya rayuwa a cikin ilimin nasa baya rayuwa a cikin ilimin amma kuma su kuma mutane suna rayuwa da iliminsu shi zai aiki da abin da ya sani amma kuma yana karantar da mutane kun ga a nan ma guda biyun farko su suka fi daraja sannan al'imamin abdulbari rahmatullahi alaihi ya yi riwaya daga ibn abi Hayyar shi ma ya kasa malamai gida uku kamar yadda imam sufyan ibn uyayna ya kasa su so da a takaice malamin da ake magana a kansa ne malamin da ya san Allah ya san hukunce-hukuncen Allah kuma ya tsayi wajen karantar da mutane wannan ilimin kuma ya tsayi tsayin daka shi ma yana aiki da abin da ya sani wannan shi ne malamin da ake nema kuma irin malaman da al'umma take rayuwa da su ke su ne irin malaman da al'imamu sahawi yake cewa al'umma na rayuwa da su idan ba su to wa mutane za su rayu sun san Allah suna jin tsoron Allah sun san hukunce-hukuncen Allah a tsaye suke wajen karantar da al'umma sannan a tsaye suke suma wajen aiki da ilimin irin waɗannan malamai su ne ake nema to wannan gaba ta farko ce mun fahimci suwaye malaman da shari'a take neman su malaman da musulunci yake son irinsu malaman da musulunci yake fatan a same su a cikin al'umma malaman da idan aka same su to al'umma ba ta da kuka al'umma hawayenta zai zama in shafe mata shi al'umma za ta zama ba ta da bakin ciki nasosa a cikin littafin Allah suna da yawa ayoyi da yawa Allah ta'ala yi bayani akan mahimmanci da kuma daraja da matsayin malamai a wajensa Allah ta'ala yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yake cewa Allah da kansa ya shaida mala'ikunsa sun shaida sannan ma'abota ilimi malamai su ma sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah al'imar bin tsayin a cikin littafinsa ne albarka littafin darik sa'ada sai da ya fitar da darajoji guda goma da wannan ayar ita kaɗai ta ƙunsa ta malamai darajojin malamai alal aƙalli guda goma a cikin wannan ayar ita kaɗai daga ciki yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya shaida sannan ya biyanta da mala'ikunsa sai ya ukunta da malamai kuma ya amfani da aiki ɗaya shahidan lahu sai bai ce wa shahidar mala'ikatu ba sannan bai ce wa shahidar ulul ilmi ba fi'ili ɗaya ya aiki da shi shahidan lahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi sannan Allah shi ne ya shaida sannan ya sa su ma mala'ikunsa wanda ba su saba masa suka yi shaida sannan kuma masana malamai na masanan Allah su ma suka shaida kan ne kan abin da ya fi kowane girma shine tauhidi قل أي شيء أكبر شهادة tauhidin Allah shine abin da fi kowanne girma wanda za a tsaye da shaida a kansa da sauran fa'idoji da malam ibn al a cikin wancan littafin nasa mitahu darus sa'ada ya ambata sannan Allah ta'ala yake cewa inda ma yakhsha Allah min ibadihi al Allah ya kore ma kowa tsoron sa yace sai malamai babu wanda yake jin tsoron Allah tsoro na so shine khashiya tsoro na an san wanda ake jin tsoron sa shine hashiya akwai bambanci tsakanin al da alhashiya alkhawf kana jin tsoron wani abu kila ma baka san shi ba kamar yadda ake jin tsoron dodo in ka ce ne dodo da wuya ka samu wanda zai iya ba tarihi ne ake nufi da dodo amma ana jin tsoron dodo to kaga haufin kenan amma idan aka ce hashiya tsoro irin wanda ake ji an san wa ake jin tsora shine hashiya suna ba da labari irin na hikaya cewa wasu yara 'yan mata suka yi dare suka yi yamma aka yi ta neman su a gari ba a gansu ba iyayensu da sauran dangi aka fantsama aka shiga har aka je daji ashe yaran nan sun je sun samu wani zaki kawai sai hawa bayan ki suke suna shashafa shi zaki namiji matar shi matar zaki tun da fitinan nace zakanya sai ce mai gida kana kallon yaran ne da suke wasa da gashin ka sai ya ce kyale su yara ne ba su san da ba can iyayensu suna tafiya ana haskawa can kawai sai aka hango haske ashe kwayoyin idanuwan zaki ne aka ci gaba da tafiya suna tafiya kawai sai suka ga zaki ne sai zaki sai suka huga sai ce to kin ga waɗanda suka sani kin ga waɗanda suka sani to hashiya ce ka ji tsoron abu ka san kowaye wannan abu shine malamai suke cin shi alhashiya amma alkhawfu zai yi wa ka ji tsoronsa sa baka san shi ba ila labarin sa aka bashi da aka baka to masu jin tsoron Allah a matsayin sun san Allah su ne malamai duk wanda ba malami ba ya da wannan sifa duk wanda bai zama malami ba to laysat lahu khashyatu saboda Allah ta'ala ya amfani da adatu haqqi yace innama kaman Allah ta'ala yana cewa ne la yakhsha Allah illa al-ulama ba mai tsoron Allah a matsayin ya san Allah sai malamai kaga wannan aya za ta ingiza mutum sai masa kaini ya ji cewa shi ma da biyu ya zama malami sannan Allah ta'ala yana tambayar mai yana cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wannan hal din ta nafayi ce ai la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su zama ɗaya ba ba ɗaya suke ba duk wanda ya sani wanda bai sani ba ba ɗaya suke ba wannan ya ishi fin nu wancan kuma ya ishi fin zuluma kuma tun ba abu ha fauka ba abin wannan yana tafiya akan haske wancan kuma yana tafiya akan dafai za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba masanin Allah yana tafiya akan hasken Allah ne shi kuma wanda bai san Allah ba yana tafiya akan duhu duhun ma ba ɗaya ba dafai. sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa tilkal amsal nadribu halin nasi ma yaqiluha illa al bayan Allah ya buga misali na na na na na na na na girgiza gizo matsalul ladina takhadu min dunillahi awliya aka masali العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون daga nan sai zuci wa tilkal amsal nadribuha lin nas ma yaqiluha illa al alim misalan da Allah yake buga su to yana buga su ne ga waɗanda suke masu ilimi shi yasa al-Imam Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa a tafsiru bil ma'sur daga sahabi daga tabi amr ibn murra amr ibn murra tabi'i ne almajirin sahabbai yake cewa duk lokacin da ya karanta wata aya da Allah ya buga misali a cikin alqur'ani sai bai gane bai ce bakaitu sai in kama kuka li'annani akhsha Allah akuna min al domin ina jin tsoron Allah ya fitar da ni daga cikin malamai domin Allah yana cewa wa tilkal amsal nadribuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alim misalan Allah yana buga su ne amma ba wanda yake fahimtar su ya gane su sai masana sai wanda suka san Allah kaga Allah ya kura fahimtar ayoyinsa game ga duk wanda ba malami ba duk wanda ba malami wato ba zai fahimci abin da Allah yake faɗi ba wannan aya ita ma tana ingiza mu akan mu zama malamai ce mu yi ƙoƙari mu ba hanyar zama malamai sannan Allah ta'ala ya ce wa ma yattawi al'ama wal basir ittifaqin malaman tafsiri suka ce al'ama al'alim al-jahil al-basir kuma al'alim ai da makaho da mai gani ba za su zama ɗaya ba kaga ba za su zama ɗaya ba kaga a zahiri to nan makaho ana nufin jahili wanda bai san Allah ba bai san hukunce hukuncen Allah ba shi kuma mai gani shi ne malami masa wanda ya san Allah ya san hukunce hukuncen Allah to ayoyi a cikin alkur'ani suna da yawa wanda suke bayani akan falalar malamai masana Allah maɗaukacin sarki modata da waɗannan ayoyi hadisai sun zo da yawa a ciki akwai hadisi muttafaqun alaihi riwayat sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma yace manzal sama yace idza arada allah man yuridu allah bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ta'ala yake nufinsa da alkhairi sai fahimtar da shi sa al-imam ibn hajar yace mafhumul mukhalafa na wannan hadisin wato abinda za a fahimta a matsayin kishiyar magana man lam yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fi din duk wanda Allah ta'ala baya nufin sa da alkhairi to ba zai karantar da ba zai fahimtar da shi addini ba zai gane addinin Allah ba amma idan Allah yana nufin ka da alkhairi to sai fahimtar da kai addinin sa kuma shine ai fassara yuqtil hikmata man yasha wa man yuqtil hikmata faqad utiya khairan katira Allah ta'ala yana ba da hikimarsa abinda ake ce ma hikima fahimtar addini da kuma aiwatar da wannan fahimtar yadda ake bukata shi na ake tumshi alhikimatu to Allah madaukakin sarki yana ba da fikihunsa ga wanda yake nufinsa da alkhairi in Allah yana nufin ka da alkhairi to sai fahimtar da kai addininsa idan kuma baya nufin ka da alkhairi to sai ya baka ba za ka fahimci addininsa ba duk lokacin da ma ake magana kan addini sai zama kai tsokana ake yi in ana magana a yi karatu sai ka ji kai ba da kai ake ba sai mutum ya rika jin ai shi ba da shi ake ba kawai ana yi ne da wasu can ko a jikinsa wai an ce ka rika kausa sannan wani hadisin mutafakun alaihi shi ma riwayar sayyidina abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace manzo Allah sama ce masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan minha naqiyatun قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مصر فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu girma masu mahimmanci da suke bayani akan falalan malamai malam ibn al-qayyim al-imam an-nawawi al-imam al-aini al-imam ibn hajar dukkanin su suka ce wannan hadisin shine ya kasa malamai alal aqalli gida biyu akwai al-ulama al-fuqaha malamai mahaddata fa'idar su ita ce su suke taskance abinda Allah ta'ala ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wa illam yurzaqu fiqhan wa istinbata ala ramuni zalla ala ramuni ala ramumin da kuma ala sunna suna da fa'ida a cikin al'umma sun haddace alqur'ani sun haddace hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma lam yurzaqu fiqhan wa istinbata Allah bai azurta su da zurfin fiƙihu ba sannan Allah bai azurta su da su shiga cikin nasosan ƙur'ani da sunna su kwakulo ba hukunce hukunci wanda alfazu ke ba su ne misalin ƙasa da ake ce mata a ajadi ƙasar da idan aka yi ruwan sama ita ba a shuka a cikinta amma kuma tana riƙe ruwa tana da rafi sau da aka ce a zo da nesa ko kuma a zo da abin ban ruwa sai a ja ruwa sai a tafi wata ƙasar sai a yi shuka amma da ruwan wata ƙasa da ruwan wannan ƙasar wadda ita ta jajibu ka kaga misalin alaramomi ce alaramomin da ba su fiƙihu ba sun haddace alƙur'ani sannan sun haddace sunan manzo Allah ta sallama a lokacin da ake hadda hadisai a cikin sahabban manzo Allah sama akwai irin su wanda za ka ga ba su da fikihu mai zurfi sosai amma kuma sun haddato mana hadisan manzo Allah sama su yawa a cikin tabi'ai akwai a cikin atba'u tabi'ina akwai su sannan malamai da suka rubuta littafan hadisi akwai su a irin su sai misali na biyu shi kuma shine misalin kasar da take ita kuma kasa mai albarka kasa ce shimfiɗaɗɗiya lafiyayya ta aje ruwa sannan kuma a yi shuka a cikinta ita ce al'ardu tsayyiba ƙasa mai tsarki ƙasa lafiyayya ƙasa mai albarka to malamai suka ce wannan kuma misalin masana kenan mahaddata kuma fakihai kaman a cikin sahabbai ka ce kaman na Aisha radiyallahu anha kaman ka ce Abdullahi ibn Umar kaman ka ce Abdullahi ibn Abbas kaman ka ce Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda al-Imam Ibn Hazmin a cikin littafin sa ya ce kowanne daga cikin waɗannan inda za a tattara fatoyinsa to mujalladai ne ne ga haddar sannan kowanne daga cikinsu su alal aqalli ya haddato hadisan manzo Allah sama alal aqalli hadisi dubu daya da ka sannan kuma ga istinbati suna da iko na su fitar da hukuncin hukunci to sai ƙasa ta uku ita kuma ita ce ƙasar jahilai ita kuma ita ce kiyan ƙasa ce ke ƙasashiya kawai busasshiya haƙo in ruwa ya zuba kawai sai ka zo yanzu nan kamar da aka yi ruwan nan in ka tafi kawai sai ka ganta kamar a filin kwallo sai ganta kamar ba ta san ma an yi ruwa ba sannan da za ka gayyato masanin harkar noma sai ka ce masa ina son in yi shuka a nan wajen sai ce ba ka da hankali ne la tumsiku an sannan wala tumbitu kana'an sannan a cikin hadisin manzon sama ya buga misali a wacce kasar ta farko cewa wadda aka ce alkala wal ushbal kashi malamai suka ce wannan na nuna idan akwai malamai a ban kasa har dabbobi na jin daɗi har dabbobi suna jin daɗi dabbobi shi yasa ai a hadisi kamar yadda zamu gani hatta kifaye suna ma malamai addu'a suna cikin teku al-imam al-khattabi a cikin suna Ya ce Allah ta'ala ya yama yama yama kifaye a cikin ruwa ilhama da sauran dabbobi cewa su nema ma malamai gafara suna cewa Allah ka gafarta ma malam wani Allah ka gafarta ma malam wani saboda ne saboda malamai su suka zo suka karantar da yadda ya kamata a yi mu'amala da dabbobi a tsare musu haƙoƙinsu me ya kamata a yi ma dabba ne bai kamata a mata ba to wannan daɗin da dabbobi suka ci in ji al'imamu al-khattabi sai Allah ta'ala sai ya sahara su ya ba su iko sai sun kama malamai da su bayar, suna cewa Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu to kaga har dabbobi kaga nan gashi an ce ambatat al-kala wal ushb al-kafi al alkala abinda mutane za su rayu da shi al'ushub abinda dabbobi suke rayuwa da shi shi malami hatta dabbobi suna jin daɗin rayuwarsa kuma suna farin ciki da tabbatar malami na Allah a bankasa dabbobi sannan wani hadisin da al'imamu abu dawo da ya goyi shi da kuma wasu ashabu sunan kama al'imamu cirgiri Daga tabi'i kasiru ibn qais ya ce na kasance ina zaune wajen abu darda rabi anhu ma'anu sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin dimashku masallacin dimashku sha kawai sai wani mutum ya zo sai ya zo wajen sayyidu na abu darda sai ya ce masa ya abu darda na zo ne daga madinar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wani hadisi kwara ɗaya da na ji an ce kana ba da shi daga madina madinar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sha dimashku dimashku tafiya ce ta kilomitoci masu yawa ko a jirgin sama ne ya taho saboda hadisi kwara daya sai abin ya burge abu jarda'i radiyallahu anhu sai ce tsakaninka da Allah ba wani abin da ya kawo ka ba kasuwanci ka zo yi ba kuwa ba wata bukata ta kawo bai ce wallahi ba wata bukata illa in ji wannan hadisi sai ce kai to na ji manzo Allah suna yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah azza wa jalla bi tariqan min turuqil jannati sai na ji manzo Allah suna yana cewa duk wanda ya kama wata hanya yana bi domin ya nemi ilimi to shi kuma Allah ya daukan masa lamuni wannan hanyar da zai mai da ita ta zama masa hanyar tafiya aljanna kai tsaye sannan wa innal mala'ikata latadau ajnihataha riban li talibil ilm sannan mala'iku suna kasa kasa da fukafukansu gane da ɗalibin ilimi wasu malamai suka ce shimfiɗawa suka yi suke yi sai taka kamar yadda idan babban mutum ya zo sai a sa masa giran kafet ko red carpet a shimfiɗa masa jan kafet ko koren carpet ta mata ana girmama shi wasu kuma suka ce a'a la tabau hataha abinda suke suna masa kaman yadda ake ma babban mutum fareti suna masa fareti faretin ban girma sannan wa inna al'alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wal ardi hatta al-hitamu fi jawfi al-ma malami masani na Allah duk wani abu da ke sama da wanda yake ƙasa yana neman masa gafara Allah har da kifaye a cikin ruwa a cikin teku waye san adadin kifaye tabbataccen ilimi ne kifaye suna cikin mafiya yawan halittar Allah yanzu ka duba kifayen da mutane suke ci kai ya baka bukata ce amma bayani da masu yin dalla da masu yin sun gaske kifi nawa ake samu a rana yan dalla su je su ɗibo yan ƙananan ƙananan kifi wani zuwa ma kila har da gwadari to kaga dai kifi akwai kifi da yawa to kifaye kawai a ce su kaɗai suke maka neman maka gafara akwai daraja da ta wuce wannan ɗan uwa a shi wannan hadisin ya kamata ya zama ya maka ilimi ya ingiza ka wajen neman wajen neman ilimi kai ma ka bi hanyar malamai ka zama malami sannan manzal sama a cin hadisin ya ce wa inna fadl al-amil 'ala al-'abid ka fadl al-qamar laylat 'ala sha'ir al sannan falalar malami akan mujarradin da ya bauta mutumin da ya zo ya tsumbata kanshi a masallaci ko a wani waje kawai yana bauta amma ba malami bane shi to misalin su fifikon da ke tsakanin su kamar fifikon wata ne a badayi ranar sha uku sha hudu sha biyar ko sha hudu sha biyar sha shida ayyamul bad ya kace ganin wata kana zaune a ɗakin kawai sai ka ga haska maka ɗakin ka in ka buɗe windo akan sauran tawari. ya kace ganin tawari yan ƙanana kanana ka ga falalarsu sannan wa innal ulama a warasatul anbiya'i sannan malamai su ne magadan annabawa ya halatta ka zagi annabi babban abin in aka faɗi wannan hadisin babban abin da ya kamata ya zo a kwakwalwa kake na. malamai su ne magadan annabawa ya halitta ka zagi annabi idan bai halitta ka zagi annabi ba shi bai halitta ka zagi malami ba ke domin su ne warasatuhu su ne magadansu lokacin da ba malamai lokacin da ba annabawa to malamai ke hawa kujerunsu su ba a musu wahayi amma su kuma suka kauci wahayin Allah ne su rika lugubita tashi suna fitar da hukunce-hukunce ga bayan Allah domin su bauta ma Allah ta tsaya so daga aikin da annabawan Allah suke na da'awa da shiryar da mutane shi ne malamai suke hawa kujerarsu a lokacin da babu su wannan ba karamar daraja ba ce ba karamar falala ba ce har zuwa dai ƙarshen hadisin da manzala sana yake cewa malamai annabawa ba su barin gadon dukiya suna barin gadon ilimi ne duk wanda ya ruku da wannan gadon nasu to hakika ya ruku da babban rahoto wata rana sai na abu huraira kawai ya tarar da an cika a garin madina ana ta sharholiya ya je leka masallacin manzon Allah sama ya ga ga sahabbai nan kowa ya baje kolin su ana ta karatu sai ya ce ma waɗannan yan sharholiya kai ai ba a raba gadon manzon sama ba yau ake raba ga yacin ana raba gadon manzon sama a masallaci sai aka tafi suna leka suka ce abubuwa magana raba kowa sai ga yi nan ana raba gadon manzon sama ai ilimi ne so da idan ana raba gadon annabawa to kai kone ka zama asibi, ka zama asiri wanda zai kwashe dukiya duka ko kuma za ka samu wani rabo babba kakai ta kaci sannan Alimamu imamu tirmidhi ya ruwaito annabi Salama yana cewa a hadisin Ibn mas'ud nabdara Allahu ma'an سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها Allah ya haska kama mutumin da ya saurari wata magana ta ko bara ɗaya ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya haddace ya fahimce ta kuma ya je karantar da wani Allah ya haska haskaka masa nazara Allah ya haskaka masa malamai suka ce nan haska kama sa komai shi sa hatta fuskan malami tana da wani hasken da sauran jama'a ba su da wannan hasken zuciyarsa tana da haske rayuwarsa tana da haske kabarinsa zai zama yana da haske sannan idan an tashi a filin tashin alkiyama zai zama yana da haske kuma haskensa zai ɗore har zuwa aljanna domin akwai wanda haskensa zai zama zai zama zai zama zai zama walwalin waliyo ne za a haska musu amma daga ba sai a tafiyar da haska to malamai haskansu zai ce su har aljanna saboda wannan addu'a da ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya musu sannan wani hadisin na abu hurairah radiyallahu anhu da sanadi sahihi manzo Allah sun yace khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin ɗabi'u guda biyu ba a samun su ga munafiki husnu samtin wa fiqhun fi din in dai kai munafiki ne Allah ba zai baka a addini ba sannan ba za ka zama kana da kyakkyawar ɗabi'a ba kaga wannan sai mutum ya makan shi faɗa ke Allah shi kyauta baka da fahimta addini to ka ji kanka tsoron munafurci domin annabi sama ya ce waɗannan ɗabi'un guda biyu manya-manya masu daraja ba su haɗuwa ga munafiki ba zai zama yana da husnu santin ba ba zai zama yana da fikhun fiddini ba ba zai zama yana da kyakkyawar ɗabi'a ba sannan ko ba zai zama yana da fahimta addini ba munafiki gara kafiri da shi ba kaga ashe akwai haɗari shi. to waɗannan hadisan su ma mu wadata da su mu shiga cikin gaba ta uku ita ce wasu daga cikin maganganun magabata da kuma malamai da suka biyo bayansu a game da mahimmancin ilimi mahimmancin malamai da kuma darajarsu da matsayinsu al-imam al-khatib al-baghdadi ya rawaito a cikin littafin sa al-faqih wal mutafaqqih daga ibn mas'ud ibn mas'ud yana cewa al-ulama qada wal fuqaha usada wa mujalatatuhum ziyada malamai jagorori ne masana fiqhu a gefe guda su kuma shugabanni ne waɗanda ake riko da su domin a san Allah sannan kuma zama da su kullun karuwa ce kullun in ka zauna da malami sai ka karu in dai ka zauna da malami sai ka karu tun daga zaman ka zai ce maka ka gyara zaman ka ba haka ake zama ba sai ya koya maka yadda ake zama za ka yi wata magana ya sai ka za ka tare da shi ka zo su hikimomi na magana a tare da shi za ka kalli ɗabi'unsa in ka zauna da shi kare kyawawan hali wannan magana ta ibnu mas'ud an ruwaito ta a matsayin hadisin da sama amma bata inganta ba sau daga amma ta tabbata daga ibnu mas'ud wal ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalatatuhum ziyada in ka zauna da malamai sai ka kawo sau daga ba majalisin da ka je ka zauna ka ji daɗi sai majalisin malamai الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ينا شيوة كما يدى الإمام الخطيب الخطيب البغدادي هو يتوأشن الفقيه المتفقه يتي إن لم يكن أولياء الله في الدنيا الفقهاء والعلماء فليس لله ولي إذا ما لمي بس زما سوني وليا ألا بتو ألا بيد ولي كنت أنا مغنى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه annu'man ibn shi shine babban malami daga cikin malaman mu na malaman mazhabobi guda hudu da ake da su wannan kai sake cewa akwai ana dauka yace in ba malamin da yake in dai malami bai zama waliyin Allah ba to ba Allah bai da waliyin domin sharaɗin waliyi ai abu biyu ne ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال ابن تيمية عبادة قائدة يشي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا duk wanda ya zama yana da imani kuma yana tsara dokokin Allah yi bari yana yi kuma yana bari inda aka ce a yana yi inda aka ce a bari yana bari to shine waliyin Allah to malamai suke da wannan to in ba malamai bane waliyan Allah to Allah bai da waliyi to daga malamai su ne waliyan Allah sannan al-imam ishaq ibn abi harwa yace a nas min darajati an-nubuwati ahli al-ilm wal mutanen da sauran irin su suke kusa da annabawa ba su zama annabawa saboda ba a musu wahayi su ne malamai da mujahidai in kana son ka zama kusa da annabawa kai makwabtaka da su aljanna to ka zama malami ko kuma akwai jihadi na musulunci da ya cika sharɗin jihadi to kai waɗannan su suka fi kusa da annabta sannan al'imamu sufyan ibn uyayna yana cewa azamun nasi manzilatan man kana baina Allah wa baina khalqihi al wal ulama mutanen da suka fi girman daraja a wajen Allah su ne waɗanda suka zama tsaye tsakanin Allah da bayansa in za ka tafi wajen Allah kai ta hannunsu su ne annabawa a lokacin da babu annabawa kuma magadansu malamai su ne suke darajar su tafi ta kowa annabawan Allah daga nan sai malamai sannan al'imam sahal ibn abdullahi tustari yana faɗi yana cewa man arada an yanzu ila majalisil anbiya'i yanzu ila majalisil ulama'i duk wanda yake son ya ga majalisin annabawa Allah bai azurta ka da rayuwa da annabi ba to idan kana so ka ga ya ake zama a majalisin annabi to ka je majalisin malami nan ne za a ga abin da aka yi ba daidai ba a hana nan ne za a ga abin da ya kamata a yi ba a yi ba a ce a yi abin da annabawa suke kenan amma duk wasu majalisai da za a je a zauna to kila ma sai dai an kayan abin da aka ce ta aya misali majalisoci na tarakai da fadoji wajajen da ake fadanci da yawan su ƙarya ake yi ma a wajen baki ya zo sarki na ganin shi a matsayin fari ya ce fari ne a ce gaskiya ne ai farin nashi ma ya fi pop fari fari fari ya fito sarki ya ce baki ne a ce kwarai da gaske ran daɗe ai baki ne ka gama jirgin fadanci ke sarki ya ce wani sarki ya ce ai yana son cin yalo kawai sai aka samu wani shaidani sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yalo yana maganin cututtuka guda dubu ɗaya kawai saboda ya dace da sarki can sai sarki ya ce ya ni ku ba abinda kuma fa na kici kamar yalo sai ce a a a ai manzo Allah su sama ya ce mafi munin abinci shine yalo a majalisi daya saboda tabbatar da abinda mai fada yake so kaga bala'i to amma malami sa shine majlisul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar za a ce ayi ne kyau a hana mara kyau in ji al'imam sahal ibn abdullahi tushtari ɗaya daga cikin al'ubadu zuhad al'imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a cikin mukaddimarsa ta littafinsa a raddu ala janadiqat wal jahmiyya yake cewa yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya a kowane lokaci da aka samu yankewan manzanni ya sanya wasu saura 'yan mazan jiya daga cikin ma'abota ilimi ya siffa su take suna kiran wanda ya bata zuwa ga shari'a sannan suna juriya akan cutar wadda ake musu ka gane yana faɗa mana sifofin malamai malamai aikinsu na farko shine su kira wanda ya bata ya dawo zuwa ga shari'a sannan kuma suna da juriya akan cutar da su da za wannan sifa ce ta malamai suna rayarwa da littafin Allah suna rayar da waɗanda suka musu. da alkur'ani ake raya afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kaga mata ce shine ba shine wanda bai san Allah ba to malamai su suke raya shi bi kitabin da littafin Allah sannan wa yubassiruna bi nahi ahla al-ama sannan makaci suna nuna ma makafi hanya zuwa ga hasken Allah malamai suke wannan aikin fakan katilin li iblisa qad ahayawhu al-imam ahmad mutum nawa ne shi an ya kashe shi amma malamai suka raya shi wa kan min dallin ta'ihin hadawhu sannan rubutse bata ce guda nawa malamai suka shirya kaga wannan sifa ce ta malamai darajar su a cikin al'umma kaga magana al-imam sahawi rahmatullahi alaihi da tace da yake cewa idan babu malamai da wa za a rayu kaga tana tabbatuwa a cikin waɗannan maganganun al-imam al-azurri abubakar al a cikin littafinsa akhlaqu ahli al-ilm shi ma a shimfaɗa sai dogon bayani yake cewa hakika Allah ta'ala ya keɓe daga cin halittunsa waɗanda yake so sai ya shiryar da su zuwa da imani sannan kuma ya sake keɓe wasu daga cin masu imanin cikin waɗanda ya fi so sai ya fifita su sai ya ba su littafin sa suka san shi kuma ya ba su sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahumul kitaba wal hikmata Allah ya sanar da su alqur'ani kuma ya sanar da su sunna wa faqahahum fi din sannan ya fahimtar da su addini wa 'allamahum tawila sannan kuma ya karantar da su yadda za a yi fassara ta addini mai kyau wa faddalahum ala sa'iril mu'minin kuma ya fifita su akan sauran masu imani wa zalika fi kulli zamanin wa awani kuma Allah yana wannan ne a kowane lokaci kowane zamani ba wani lokacin da aka keɓe aka ce ba za a samu malamai ba rafa'ahum bil ilm Allah ya daga su ya ba su ilimi wa zayyanahum bil hilm sannan ya musu tsawa ya musu ado da hakuri. sau da daga cikin sufufin malami ana sai zama mai hakuri bihim yu'rafu al-halal min al-haram da su ne ake sanin halal da haram duk wanda bai bi malamai ba ba zai san halal ba zai san haram ba in kasuwanci yake kawai zai ta yi ne ham ham in ma'aikacin gwamnati ne ham ham ham in wata rayuwa duk a gidan shi ham ham kawai wal haqq min al sannan da malamai ne ake sanin gaskiya a tantance ta daga bata wal dharu min an sannan da malamai ake sanin abu mai cutarwa a tantance shi daga abu mai amfani wal hasanu min al sannan da malamai ake sanin mai kyau daga mara kyau fadluhum azimun wa khatuhum jazirun warasatul anbiya'i wa qurratu aynil الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم, لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل دو wannan sufofin malamai duk sufofin malamai malamai mutuwar su bala'i sannan malamai rayuwar su riba ce riba ce shi sa duk mutanen da Allah ta'ala ya ba su kyautan malami a cikinsu amma ba san dare da shi ba ku daraja kai da su Shi ne abin da ya faru da ɗaya daga cikin magabata ya sauka wani gari kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba wanda ya zai tambaye shi komai na addini har ya wata ɗaya sai ya ce ma mai masa hidima ya ce ne yi himari arkabku fa huwa khairun min ahli hadhihi Ya ce kamun jaki na yi gaba an hau jaki gara shi da mutanen garin nan wani malami da aka yi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana larabci abu hilalin al'askar shi ma haka ya zauna yana karatu yana karatu yana karantar da mutane ba shi ya haushi kuma jama'a ba wanda da shi sai dai ya zauna ya ta rubuce rubutun shi ba wanda zai ce ya karantar da shi shi kenan kawai sai ya zo ranar yake cewa sai ya tattara kawai takardun kawai tafi kasuwa shi ma bude shago aka ci gaba da fafatawa shi ne ran nan ana zaune sai wani baiti ke ce julusi ya fi suƙin abi'u wa ashtari dalilun ala annal anama tsuhudu ya ce kaga da na dawo kasuwan nan ina siye ina saidawa to wannan yana nuna maka cewa jama'an nan duk sun zama barai jama'a sun zama barai ba su san darajar malami a cikinsu ba hayatuhum ghanimatun wa mawtuhum musibatun rayuwar malamai a cikin al'umma riba ce mutuwarsu kuma musiba ce domin mutane idan malami ɗaya mutu mutane da yawa suke mutu ta'allam marraziyatu faqda malin ولا شاة تموت ta بعير ولكن ya mutu شخص يموت بموته خلق كثير ba musiba ba ce dan jakin dan dan dan karasa kuɗi kudin ka ya bata ko kuma kana neman akuya ko tinki ya ka baka ganta ba musiba ta gaskiya ita ce wani mutum tsaye ya mutu wanda ta sanadiyarsa za a samu mutane da yawa su mutu to malami ɗaya idan ya mutu mutane da yawa suke mutuwa al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa mistahu dar as-sa'ada yake cewa lallai malamai humul ladina yasusuna al-ibada wal bilad wal mamalik malamai su suke shugabantar gari su suke shugabantar bayan Allah kuma su suke shugabantar masarauta فطاعتهم فموتهم فساد لنظام العالم mutuwar malamai to lalacewa tsarin duniya ne tsarin duniya ne yanzu me ya duniya take ciki da aka ce ba malamai bane jagorori ba su bane shugabanni ya kace ganin duniya a ce ta take tafiya ko daidai take ko ba malamai a ciki shi malami ma abin faɗa ne abin tsangwama ne haka ya koma shi yasa kake ganin ga rayuwa take qala ibn al-qayyim yace fa mautuhum fasadun li nizam al idan malamai suka mutu to tsarin duniya zai mutu zai lalace shi yasa yace wali hada la yazalu Allah yajrisu fi hada ad-din minhum khalifan an salifi shi yasa Allah ba zai gushe ba yana dafa magaji ya gaji